بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata game duka Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗuwar fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci na umar ibn khattab da ke nan tsakiyar birnin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi na arba'un hadith wallafar al'imamu annawawi ubangiji subhanahu ta'ala ya ji shi da gafara ya rahamshe shi mun haɗu a wannan alhamis ne a biyu ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha tara ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da talatin da dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a cikin littafi ɗin kuma za mu tashi ne a hadisi na goma a inda al'imamin nawawiyu rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce al ashir. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أخبار يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا مستجاب له رواه مسلم al’imamun nawa ya ce alhadisu al'ashi wannan shi ne wannan shine hadisi na goma a jerin gwanan hadisai da ke cikin wannan littafi mai tara albarka an abi huraira ta an karba wannan hadisi na goma ne daga abu huraira radiyallahu anhu allah ya ƙara mashi yadda annahu qal lalle shi abu huraira ya ce an ku lura babu annahu haka ake karanta shi annahu qal lalle shi abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah mai girma da ɗaukaka tayyibun tsarkakakke ne la yaqbulu illa ba baya taɓa kowanne abu sai wanda yake tsarkakakke wa inna allaha kuma lalle shi allah maɗaukin sarki amara almu'minin ya umarci al'ummar muminai ya umarci muminai bima amara bihi mursalin da duk abin da ya umarci manzanni da shi faƙala ta'ala sai allah maɗaukin sarki ya ce ta ɓangaren manzanni kenan ya ayyuhar rusulu ya ku waɗannan manzanni masu dubin daraja kulu ba ce ku ci daga abubuwa masu daɗi na halas wa'malu saliha kuma ku yi aiki na kwarai aiki na biyu wa ta'ala kuma Allah madaukin sarki ya ce a abin da ya shafi muminai kenan ya ayyuhal na amanu ya ku dukkanin waɗanda suke imani kulumin ƙwayyibati ku ci daga abubuwa daɗaɗa na halas mara ku da muka azarta ku da shi summa zakara rajula daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da bayanin wani mutum yuqilu safara da shi wannan mutumin yake doguwar tafiya yake akan tafiya tafiyar kuma ba gajera ba ce doguwar tafiya ce ash asa gashi yayi bututu kan shi yayi kura akbara dukkan jikin shi yayi dati wanda ke da alamu ne na tafiya ya muddu ya dahi ila sama yana ɗaga hannayensa zuwa sama yana cewa ya rab ya allah ubangiji ya rab ya allah ubangiji addu'a tukur yake yi amma fa ku sani wa mat'amuhu haram abincinsa da yake ci ne wa mashrabuhu haram abin shansa da yake shan ne wa malbasuhu haram tufafinsa da ya sanya a jiki ne wa guziya bil haram abincin ɗazuma da ici na rana haramun fa an na yi stadabula to wannan ta yaya za a amsa mushi rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi wannan shine hadisi na goma kuma wanda ya rawaito wannan hadisi shine abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi al-yamani addausi sunan ƙabilarsu kenan kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi alƙurashi ko shi ba ƙureshi ne a cikin larabawa yana larabawan ƙurashawa, shi kuma abu huraira addausi yana dausi sunan ƙabilarsu kenan shi kuma da ibnu Ama as-sadusi haka ka dinga jin sunayensu addausi mutumin ƙasar mutumin ƙabilar daus al-yamani mutumin ƙasar yaman ƙasar yaman ƙasa ce mai albarka ƙasa ce mai albarka a ƙasar yaman ne annabi suleiman ya yi mulki har yanzu ikilimu saba yanki ne daga cikin ƙasar yaman ikilimu saba yankin birnin saba da allah ta'ala ya ce laƙada kana bi saba'in fi maskanihim ko fi masakinihim aya ne an yaminin wa shimal kullum rizqi rabbikum har kuma maganar eh, huda huda kahuhu wa tuka min saba'in bina ba'in yaqin inni wa tatumar atattamlikuhum wa wucet min kulli shay wa laha arshun azim duk dai wannan kasar iqlim in an ce iqlim shine yanki iqlimu saba yankin kasar saba yanzu haka yana kasar yaman ne abu huraira ya musulunta a gaban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma da ya musulunta ya ga shekaru sun ja mashi an riga shi musulunta don ya musulunta ne bayan hijira bayan hijira ma da shekaru da dama bayan an yi zaman maka shekara goma sha uku ga zaman da aka yi na madina na bayan hijira shi ma shekaru da dama sai ya ga to yanzu tun da an tsere mishi bari kawai ya tare a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu huraira gaba ɗaya babu inda yake zuwa ko abinci bai fita nema mana bai zuwa gona bai zuwa kasuwa ya zauna ubangiji subhanahu wata'ala ba zai hana bawansa abinci wannan ya sa abu huraira ya lizinci manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzan allah yake waje suna tare da abu huraira a waɗannan shekaru da suka rage wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara hudu ne ya rasu a su ne abu huraira ya samu waɗannan hadisai masu tarin yawa waɗannan hadisai masu tarin yawa abu huraira ya rasu ya kuma ga allah shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya kara mashi ɗaukaka annahu qala lalle shi abu huraira ya ce haka ake karanta hadisi idan kana karatun hadisi sai ka je daidai inda aka ce qala ko aka ce haddasana ko aka ce anba'ana ko aka ce akhbarana no kenan ba zai mai mita qala haddasana akhbarana anba'ana in dai ka zo daidai wurin zaka ce annahu qala idan ka zo daidai akhbarana za ka ce ƙala akhbarana ƙala akhbarana ko da ba ka ga ƙala ɗin ba kullum da ke haka kuma idan an ba'ana ne ƙala an ba'ana wa ne ƙala an ba'ana ƙala an ba'ana ƙala an ba'ana ƙala haddasana ƙala haddasana duk da haddasana za ka dina gani haddasana haddasana haddasana amma wajen karanta sai ka ce ƙala haddasana ƙala haddasana an kuma ka je daga can ƙarshe ka samu ƙala sai kuma ka ce annahu ƙala sai ka kadara annahu qala lalle abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce haka ake bukatar salati ga Maza Allah ya hada ya as-salatu da at-taslim wana ji da ko ka lura qala rasulullahi sallallahu an samu as-sala wa sallama an samu at-taslim Na haka Allah ta'ala ya ce ya ayyu inna Allaha mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ya as-salatu da as-salam ko at-taslim isa za ka ana cewa sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ƙara mishi daraja ya kara mishi salatu wa sallama kuma da aminci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala inna Allah lalle shi Allah ta'ala maɗaukaki sai zama na ta'ala jumla ce ba jumla ce ba domin ga inna harfu nasbin wa tawkid sai ta'ala jumla ba sai tayyibun khabaru inna inna allaha lallai allah ta'ala wanda ya burin kasa, wanda ya ɗaukaka subhanahu wa ta'ala ƙwayyubun mai tsarki ne haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce shi allah maɗaukin sarki tsarkakakke ne mai tsarki ne a duk lokacin da ka ji an ce allah mai tsarki ne to ka sani mai tsarki ne a zatinsa mai tsarki ne a sunayensa mai tsarki ne a siffofinsa mai tsarki ne a ayyukansa baki ɗaya Maɗako na farko mai tsarki ne a zatinsa shi zatin Allah subhanahu wa ta'ala zati ne mai tsarki babu wani abin da yake ƙazanta ko tawaya ko na ƙasa tare da Allah subhanahu wa ta'ala duk wata sifa ta tawaya ta tsarkata daga barin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce siffofi na tawaya kamar me kamar makanta kamar bebe bebantaka kuna ji da ke ko kamar kurumtaka kamar rowa kamar tsoro kamar kyashi duk waɗannan sun tsarkar ga Allah subhanahu domin duk sifofi ne na tawaya kuna ji da ke ko kaga ah, misali na farko muka ce kamar makanta kenan shi mai gani ne shi mai gani ne wa'anna shi subhanahu wata'ala mai gani ne wa'annahu yara dabibar zarri fi zulumati fawqa sunni sahari wa'annahu lalle shi Allah maɗaukakin sarki yara yana ganin dabibar zarri taku na kankanwa ƙananan dabbobi irin ƙwarin nan da suke can ƙarƙashin ƙasa wani lokacin sai mai haka rijiya ya haka gaba guda sai ga wani kwaro a can ƙasa shi kwaron hankalinsa kwance wani ajiyar ke ko to irin kwarin nan da baka ganin su sai ka take su da da tayar keke masu tayi su wuce domin nauyin ka bai kai gare su ba nauyin ka ya tsaya kan kasa ne su kuma suna ƙarƙashin kasa ne da tsabagen ƙanƙantar su to ire-iren waɗannan kwari da suke da ƙanƙanta sosai shi Allah subhanahu ta'ala yana ganin sawun tafiyarsu fi zulumati a cikin duhun dare fauka sun mai sakari a kan falalan dutse yanzu irin wannan kwarin kai da idan kana ganin su balle ga tafin su kana ganin sawon su da rana balle a ce kana ganin sawon su da rana a kan kasa balle a kan falalan dutse balle a ce cikin dare Allah subhanahu wa ta'ala yana gani saboda me saboda shi gani sifa ce ta kamala so mutum ya zo ya ce Allah yana gani ba da ido ba to kuma ya kawo wata a ta daban domin in ka ce Allah yana gani ba wanda zai tambaye ka amma in ka ce ba da ido ba to mai sauraro yana jiran kai mai bayanin da me yake gani amma in ka ce Allah yana gani ba wanda zai tambaye ka da me yake gani amma daga lokacin da ka ce yana gani ba da ido ba to daga lokacin mai tambaya zai ce to da me yake gani ina fatan kuma ya ce hakan nan kuma Allah ta'ala ba daidai bane kenan yana magana ba kuma kurma ba ne kenan yana ji kuna yana ji kuma yana magana domin ubangiji subhanahu wata'ala da yake zargin waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙi a tafiyar da annabi musa ya yi domin ganawa da ubangiji sai allah ta'ala ce alam yarau annahu la yukallimhum wala yahdihim sabila alam yarau ashe shin su da suke bauta mashi ba su ga cewa annahu shi wannan dan maraƙi la yukallimun bai musu magana ashe wanda ke magana wanda bai magana bai cancanta da zama ubangiji shi subhanahu wataala yana magana kuma magana ta hakika wa kallama Allah Musa ta kalima har ma yace da shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa ya kai Musa me a hannunka na dama haka Allah yake da shi qala sai annabi Musa ya yace hiya asaya atawakka'u biha wa hushu atawakka'u alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hilqu duka ga maganganun ne Allah ya magana da shi dan ka fahimci Allah su subhanahu wataala yana da sifa ta kamala ita ce ta magana domin magana sifa ce ta ta kamala shi Allah ta'ala ba ba shi da tawaya a sifofinsa a zatinsa gaba ɗaya babu tawaya duk sifofinsa zatinsa zati ne maɗaukaki sifofinsa sifofi ne maɗaukaki isa ya ga da yake shi maɗaukaki ne ba shi da tawaya shi yasa ga ga a zatinsa shi ne sama da komai komai yana ƙasansa kullum da ke ko domin shi yana sama duk wani wanda ba shi ba yana ƙasa subhanahu wa ta'ala amma ka ce yana ko'ina kenan rufin wannan masallacin yana samunsa wannan tawaya ce ka jingina ma Allah subhanahu wata'ala cewar akwai wani abu a samansa shi Allah subhanahu wata'ala babu wani abu a samansa shi ne wanda yake saman komai subhanahu wata'ala duk wannan sifofi ne na cika domin shi tsayyib ne tsarkakakke ne a zatinsa tsarkakakke ne a sunayensa hakanan dukkanin sunayensa sunaye ne tsarkaka babu wata tawaya a cikin sunayensa sunayensa Allahu sunansa ar sunansa ar sunansa Al-Ghaffar sunansa Al-Aziz duk sunaye ne duk sunaye ne tsarkaka sunaye ne tayyib hakan nan sifofinsa dukkanin sifofinsa sifofi ne na kamar hakan nan ayyukansa duk aiki da ubangiji subhanahu wata yayi aiki ne wanda yake mai tsarki wannan jana da ke aiki ne wanda yake mai tsarki ƙwayi babu wata nakasa babu wata tawaya a aiki na Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai babu tawaya saboda mai babu nakasa saboda shi ɗin ƙwayi kuma tawaya da nakasa ai ya wa khabisu قل da a الخبيث ba za ده الطيب ذا سيدي دي ماشي الطيب ني وانا كما الخبيث subhanahu wa ta'ala so daga dukkanin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala duka su tsarkaka ne wadatawa da yayi abu ne mai tsarki talautawa da yayi aha wato mutane za su yadda cewar wadatawa da yi a ƙabi'a su fitararsu wani bai na haka ba shi arziki wuta zai nufa to da a ba shi arzikin ya nufi wuta a uzbillah da a san mashi hannu baka hannu kwarya ya muke wuce aljanna wanne ne ya fi zama tsayib a wurinsa eh shi ne so mutane ganinsu bai kewa hanci ka gane ko kasa wani iya hanci shi yake kallo bai kallo daidai da daidai da tafi hannun shi haka bai kalla haka Nan shi so yake kawai a samu yanzu a ci yanzu a sha yanzu to ayyuka na Allah subhanahu wataala suna cike da hikima suna cike da hikima ya ba wani akwai hikima a ciki ya hana wani akwai hikima a ciki saboda mai saboda shi tayyib inna Allah ta'ala tayyib lalle Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne ma'ana ya tsarkaka daga barin dukkan wata sifa ta tawaya ai gaga sifa ta samun haihuwa da siffa ta jin daɗi na auratayya duk siffofi ne na tawaya kun da ke ku siffofi ne na tawaya Inda namiji ne yana son ya kusanci mace yana da buƙatar mace ko mace tana buƙatar namiji duk siffofi ne na tawaya sai Allah ta'ala ya barranta da su An na anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay ta yaya zai kusanci yana da ɗa ai ana fatan samun ɗa ne domin ya taimaka maka da lokacin da kake kai kadai in kuna noma kai kake kai kunya daya ka dawo da daya yanzu idan ka haihu kaga sai ku kai biyu ku dawo da biyu in ka sake haihuwa sai ya kai uku ka dawo da uku in ka sake haihuwa sai ku kai hudu ku dawo da hudu in ka haifi goma kai ne na sha daya sai ku kai goma sha daya ku dawo da sha daya kaga da an yi sawu uku an yi kadada sai a sake mirginawa na fata ko bai ci wannan da ko kuma a ina birni ne ya tura waɗansu suna harkar karafunan waɗansu suna harkar eh, abin nan blouse waɗansu suna aikin gwamnati suna 'yan sanda waɗansu suna sojoji waɗansu suna lauya waɗansu suna alƙali waɗansu suna kwasta waɗansu suna safara shigo da kayayyaki da ƙasashen waje duk kaga cikin 'ya'yan ne to yana da buƙatar haka ne domin idan ya girma idan wani abu ya zo duk za su dinga taimaka mishi duk Allah subhanahu wa ta'ala bai da wani duk su sifofi na tawaya subhanahu wa ta'ala shi tayyib inna Allah ta'ala tayyib lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne ya tsarkaka daga barin duk wata siffa ta tawaya duk wata siffa da kake ganin ta tawaya ce to Allah ta'ala ya tsarkaka da ita saboda haka mu yi taka tsantsawarin irin maganganun da muke jingina ma Allah subhanahu wa wani da ya zaran ya ji babu sai ya ci wai kamar ya zaci sama wai ya Allah mai yi mishi ne a ofbillah ya duba ya gama aljanu fa sababbin musulunta ne aljanu da suke sababbin musulunta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada kun ra wa lan nushrika bi rabbina ahada suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haka nan suka dinga faɗan zunzurutun tauhidi da bara'a da suka yi daga shirka har suka ce wa anna kunna naq'udu min hama qadalis faman yastami al'ana yajillahu shihaban rasad har suka ce wa anna la nadari a sharrun urida ku lura da kyau wa anna la nadari a sharrun shin wani sharri ne urida bi man fil ardi aka nufaci waɗanda ke doron ƙasa da shi am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu ya nuface su da shiriya ne a sai suka ce a sharri sai suka ce urida bi man ba su jingina sharri ga ubangiji kuna ji da kyau suka ce wa anna dari a sharrun urida shin wani sharri ne aka nufaci waɗanda ke doron ƙasa sai ba su faɗi wanda yi nufin ba amma alkhairi fa sai suka ce am da bihim rabbuhum rashada so akwai ladabi tare da ubangiji mutum ya zama mai ladabi dangane da ubangiji su wani me zai siffanta Allah da shi me zai faɗa wannan fa sababbin musulunta ce to amma mutum sai ga yana cewa shi kakanninsa gaba ɗaya kakanninsa duk musulmai ne amma ga a maganganunsa tsakanin shi da ubangiji da yake jingina ubangiji babu tsarki a ciki gaba ɗaya kuma shi Allah ta'ala tsayi la ya kabalu illa tayyiban Allah bai karban kowanne abu sai ne saboda me muka ce kowanne abu saboda tayyiban na kira ce kuma ta zo fi siya na annafi me annafi din shine la yaqbalu shine baya karba kaga baya karba korewa ne yana karba tabbatarwa ne la yaqbalu bai kore bai karba kuma na kira idan ta biyo na nafi to tana ta'um wan karatu fi siyakin nafi to qul umuma aw na annahi la yaqbalu illa tayyiban wata latifa da ya kamata mu sani musamman mu ɗaliban ilimi mun samu tayyib tayyib anan guda biyu duka na kira ne kun shiru inna Allah ta'ala na kira la yaqbalu illa tayyiban kira ce to ƙa'ida ita ce idan na kira sunaye guda biyu suka so duka gaba ɗayansu na kira to na farkon ba shine na biyun ba na biyun ba shine na farkon ba amma idan guda biyu suka zo na farko ya zama na kira na biyu ya zama ma'arifa to na biyun shine na ɗayan na ɗayan shine na biyu kullura idan yi guda biyu suka zama suka zo dukkan su ma'arifa ne to na ɗaya shine na biyu na biyu shine na ɗaya isa abdullahi bin abbas ya ce duk tsananin sauki na tare da shi domin Allah ta'ala ce inna ma'an usiri fa inna ma'an usiri yusran inna ma'an usiri yusran duk gaba ɗaya al'usur guda biyu duk suna da ma'arifa kenan al'usur ɗin din nan guda ɗaya ne amma yusran guda biyu duk gaba ɗayan su na kira ne saboda haka tsanani ɗaya ba zai rinjaye sauƙi biyu ba abin da ya sa muke wannan magana ka fahimci inna Allah ta'ala tsayi lallai Allah ta'ala mai tsarki ne tsarkin da Allah ta'ala yake da shi ba shi ne tsarkin da ake bukata na ayyuka ba sai ce la yaqbalu illa tayyiban bai karban abubuwa sai masu tsarki kaga waɗannan abubuwan na masu tsarki cikin ibada da aka yi mishi kenan wannan ba shifa shi bace la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala bai karban kowanne abu sai abin da yake da tsarki shi abin ya zama yana da tsarki a zatinsa nau kenan daya shi abin ya zama yana da tsarki a sifarsa to haka ake bukata in ya zama bai da tsarki a zatinsa Allah ba zai karba ba in bai da tsarki a sifarsa Allah ba zai karba ba kuna ji da kyau ko misali a zatinsa ya zama yana da tsarki mutum ne ya kama ya samu mushe na akuya sai ya gyara ya ba da shi saraka Allah zai karbi wannan sarakar ba zai karba ba saboda mushe a zatinsa bai da tsarki mushe a zatinsa bai da tsarki Allah ba zai karbi wannan sarakar ba kun ga yanzu saboda an samu rahin tsarki a zatin abin sai wanne yanzu sai a siffarsa sai a sifarsa sai mutum ya samu akuya tana yawo sai ya farauce ta sai ya ɗauke ta sai je iyanka ta da sunan Allah sai ya raba naman saraka Allah zai karba ba zai karba ba domin kaga wancan a zatinsa saboda yana mushe bai da tsarki wannan kuma a siffan ne in ba ka ba ai da ranta kuma an ambaci sunan Allah wurin ba kaga yanzu a kasaf abin da aka samu din ne bai da tsarki saboda haka ko yi sarakar Allah ba zai karba ana fatan kun bai wannan da kyau isa imamu shafi ya ce duk wanda ya ɗauki ruwa da niyyar ba zai dawo da shi ba kaga ya sata kenan ya alwala ba za ka ba alwala ba kana ganin mutum nawa ne yake kira mai ruwa fiya wuta ya ce ta kawo sai ta kawo sai ya ɗauko ɗari biyu ko ɗari biyar ya bata sai ta ce ba canji sai ce ta je ta dawo da nufin ya yi alwala ya yi gaba ko lura da ke ko ai kawai daman ya bata ɗari biyu ne don ta yi rabu da ita shi ya ruwan a lura nema ya ciro ɗari biyu ya bata sai ta ce ba canji sai ta ce zai ta dawo ba fa da niyyar wai kawai daman dabara wala wala yi mata wani shafi ya ce ba ta da ba shi da sannan domin ruwan ba kwayi ba ne fi kasbihi yadda aka samu ruwan ba an same shi ne ta hanya ta halasu kun fahimci wannan da kyau ko mutum ya tara kuɗi su na haram in an ce na haram yana da hanyoyi da yawa kun lura da kyau ko ko dai na haram ta ɓangaren ta'amuli da yake yi da riba saboda haka shi yanzu yana ganin uwar kuɗin ma ba sai ya taɓa ta ba kawai a tattaro mashi riba ɗin zai biya aikin hajji ya tafi aikin hajji kaga wannan ya je hajji jiya kenan domin ba ƙwayi ba ne abin da aka inna Allah ta'ala ƙwayi la ya ƙwabar illa ƙwayi akwai kuma wanda yake shi albashinsa da yake sauka a kati ɗansa shi wannan ma bai taɓa shi asali abin da yake taɓawa shine ayyukan yau da kullum da yake samu da ake sanya mata sunan cuwa-cuwa yake nan ko kuma ko a kira shi da alkhairi ko a kira da ihsani ko albarkar ofis alhalin ga sunan shi can alhalalu bayyin wal haramu bayyin to kaga duk waɗannan abubuwan Allah ta'ala zai karɓe shi shi mai tsarki ne ya zai karɓa abin da bai da tsarki wannan shi mai tsarki ne subhanahu wataala ya za a yi ya karɓa abin da bai tsarki sai ce inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban to da ka yan wa mu mai da hankali shi yasa kaga ayyuka da ubangiji subhanahu wata'ala yake karba shine yana karban tsarkaka ne isa yace tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa wa huwa al ghafuru tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladhi khalaqa al mauta shi Allah shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa ku domin ya jarraba me jarrabawa ayyukum ahsanu amala waye a cikin ku zai bi kyakkyawan aiki zai fi mafi kyawun aiki ba wai tarin aiki mai yawa ba kun gane ko a'a kyakkyawan aiki na sai mutum ya tara aiki ga ganshi gashi nan tirela gaba ɗaya ka ɗora shi a skeli ka gama sikeli ko motsawa bai yi dan bai da kyau gaba ɗaya saboda ka sai mu ce inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa Allah mai tsarki ne bai karɓar kowane abu sai mai tsarki shi wannan abin ya zama mai tsarki a zatinsa nan ya zama mai tsarki a shifarsa ko kuma a kasubinsa a yadda aka samo shi ya zama an samo shi da tsarki ta hanya ta hanya to sai Allah ta'ala ya karɓi wannan aiki ɗin amma miya miyagun malamai da suke cewa wani mutum ya in ya je tattaro ya sato abin da ya sato ya biya masu umara suka je suka yi umara shikenan wannan ya zama halas kaga kai daga jin wannan kasan miyagun malamai ne malaman bidiya su ne kasuman bakar jaka hanji kasuba wa inna allaha amara almu'minin kuma lalle Allah madaukin sarki ya umarci mu'minai almu'minin mu'minai ya shafi mu'minai maza da mu'minai mata amma asali da lafazin maza ake yi isa ga wannan amara almu'minin jan muzakkar salim amma ya shafi maza ya shafi mata domin Allah ta'ala cewa qad aflaha almu'minun mu'mine sun rabauta to mu'mine sun rabauta mu'mine maza ko da mu'mine mata duk gaba daya domin mata ta ba'an, mata suna bi ne kun da ke ko suna bi ne yasa duk abin da aka umarci maza an umarci mata da shi ba za ka cire mata ba sai in gana da dalilin da ya cire su kun lura da ke ko wa inna Allah amara al kuma lalle Allah ta'ala ya umarci mumini maza da mata bima amara bil mursalin da abin da ya umarci manzanni da shi subhanahu wa ta'ala Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni kenan shari'ar manzanni da shari'ar mu'minai iri ɗaya ce ko ba iri ɗaya ce abin da Allah ya ɗora ma manzanni shi ya ɗora ma mumini abin da ya ɗora ma mu'minai shi ya ɗora ma manzanni sai waɗansu abubuwa da suka keɓanci manzannin kaɗai wanda dalilai ya tabbatar da su kullum da ke ko saboda haka wannan zai nuna maka ashe matsayi na imani ba ƙaramin matsayi ba matsayi na imani ba ƙaramin matsayi ba wannan kuma zai nuna maka ashe kenan babu wani matsayi da mutum zai kai a yau da zai ji cewa shi ya fita daga manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yanzu ya kai ga nashi samun shari'ar wata hanya da yake bauta ma Allah da ita ta daban waɗannan maganganu a da ana faɗan su a ɓoye amma yanzu ga a zahiri suke fitowa su baɗi maganganu su ganin malaman su ko waɗanda suke bishe hulan su ko mai nasu suna da hanyoyin samun manzanci wanda yake ma ba irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba Allah ya tsare mu baki amma dai kai mutum mumini ka san kai mumini ka san da waɗannan al'amurra faƙala ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni ar-rusul manzanni jami ne na rasul ar-rusul jami ne na rasul idan aka ce rasul shine annabi ne da Allah ta'ala ya aiko da sabuwar shari'a kun lura da ke ko amma shi annabi annabi ne da Allah ta'ala ya aiko shi domin ya dora ya ci gaba da aiki da shari'ar annabin da ta gabace shi kenan da annabi da manzo su yana isarwa ji da kyau annabi yana isarwa manzo yana isarwa me bambancin su manzo yana da sabuwar shari'a amma annabi bai da sabuwar shari'a dorawa yake yi amma a ce wai annabi an turo shi ne ga karan kansa ko matar shi ba a umarce shi ya isar da ita ba to haka wannan wannan bayanin zai ci karo da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al ulama'u warasatul anbiya malamai magada kaga bai ce magada man zabi ba sai ce magada domin annabawa ɗorawa suke yi kaga in dai malami na Allah ne yana dorawa ne akan abin da annabi ya bari ba wai yana zuwa da sabon abu bane dan ya zo da sabon abu ya zama mansu isa Allah ta'ala ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna allazina aslamu lallazina hadu والربانيون والأحبار بما استوفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء كان يحكم بها annabiyuna ba a ce an rusul ba ba a ce an rusul ba sai aka ce annabiyun domin duk annaban da suka biyo bayan annan Musa da yawa suna aiki ne da at suna aiki ne da at kuma suna ƙari akan ta kamar annabi Isa kaga wa na Isa bane Maryam inji an ba shi injila kaga sabon sako ne duk da cewar ci gaba ne da ƙara haske da bayani akan abin da ya shafi at-taura alamin da ya ka sani da annabi da manzo kowannensu yana isarwa sannan a cikinsu ba mace duk gaba su maza ne ba wata annabiya mace ko annabiya manzo a duk maza ne sannan kowannensu an umarce shi ya ya isa Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasulu ya ku waɗannan manzanni kulumina mina baki ku ci daga abubuwa masu daɗi na halas kaga kulu mina ba an umarce su da su ci kenan annabi yana ci inda rashin cin abinci wani matsayi ne na karama ga da annabawa ba su ci ba ga da annabawa ba su ci ba amma a ce shi saboda karama shi bai cin abinci wannan ba karama ba ita a karan kanta ba karama ba ce kullum da ke ku ita a karan kanta ba ba karama ba ce ya kamata a je ga likita ba a san me yasa bai cin abinci ba kullum da ke ku sai a bashi kwayoyi na cin da yake sa cin abinci domin abin da zai nuna maka duba annabi isa alaihi salatu wassalam da kyatumar sana na maryam kana ya akula ni ta'am kana ya akula ni ta'am sun kasance suna cin abinci shi annabi ne kuma manzo ne kuma yana cikin ulul azmi ita gyatumarsa siddiqa ce wa ummu siddiqatu kaga kuma matsayi na siddiqantaka ba karamin matsayi bane kullum da ke kuwa ummu siddiqa kana ya akula ni ta'am suna cin abinci saboda haka kuma gashi an rubuta annabi sallallahu yana cin abinci ana kawo hamma ga abincin da ya fi so da kaga duk annabawa suna ci kulu ku ci ɗaya kenan na biyu minan tayyibat in za ku ci ku ci na halas abubuwa na halas daɗaɗa na halas wa amalu saliha kuma ku yi aiki na kwarai ku yi aiki na daidai in ni bi inni amalu na alim cikon ayar kenan ni Allah ta'ala ya ce lalle ni bima ta'maluna da duk abin da kuke aikatawa alimu masani ina sane da abin da kuke aikatawa kun ga nan umarni ne aka yi wa manzanni kuma bayan an kira sunansu aka ce ya ayyuhar rusul ya ku waɗannan manzanni manzanni ba ke ɗansu sai aka umarce su da su ci ɗaya ke na biyu in za su ci su ci mina ba. umarni na uku wa amalu saliha su yi aiki kuma aikin ya zama salih wannan umarnin da ake musu kenan wa ƙala ta'ala sai allah ta'ala ya ce a abin da ya shafi ne ya ayyuhar lazina amanu kaga an kira mu ya ku waɗanda suka yi imani a can aka ce ya ayyuhar rasul a nan aka ce ya ayyuhar na amon kulu ku ci min mara marasa ku daga abubuwa daɗaɗa na halas da muka azurta ku da shi ci gaba ayar washkuru lillahi in kuntum ta abudu washkuru lillahi kuma ku gode ma Allah madaukakin sarki in kuntum iyyahu ta'budun har in kun kasance shi kadai kuke bautawa to sai ku sai ku gode mishi to anan Allah ya umarci manzanni da su ci ya umarci mu'minai da su ci ya umarci manzanni su ci min tayyibat ya umarci mu'minai su ci min tayyibat kullu da ke ko ya umarci eh, mu'minai eh, eh, manzanni wa amalu salihah ya umarci mu'minai washkuru lillah kulura washkuru lilla a umarni na muminai wa amalu salihan a umarni na manzanni wa haka wa amalu salihan ku yi aiki na kwarai shine washkuru lillah washkuru lillah shine wa amalu salihan domin a shukuru lillah godiya domin Allah shine godiya haɗi da aiki domin idan ka ce alhamdu shine ka gode ma Allah subhanahu wataala da bakinka da harshen kai al-itiraf to abin da ake so wannan itirafin alhamdulillah da ka faɗa akan abin da Allah ta'ala ya same ta na alkhairi ko ya tseratar da kai na wani bala'i ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah ta'ala abin da ake bukata shine wannan alhamdulillah ya fito da kokon zuciya ba wai daga iya fatar baki ba ashukuru ita kuma godiyar shine ka yi ta da aiki ka lura da ke ko a ga zunzurutun aikinka yana nuna kana gode ma Allah kai wane yana gode ma Allah domin ka lura da kyau tun da ya samu lafiya dubu abin da yake yi tun da ya samu ai ka dance ya samu wata riba dubu ayyuka da yake yi na addinin musulunci dubu da ya samu ƙarin matsayi dubu aiki da yake yi to haka duk aiki ne zunzurutu shine mai ashukur isa Allah ta'ala ce imalu ala dauda shukura wa qalilun min ibadi shukura amma alhamdu sai ce wa qul alhamdulillah kuma ka ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah amma a shukuru shine imalu ala dawo da shukura ku lura da kyau a manzanni an faɗi ci a mummini an faɗi ci ashe cin abinci ba ƙaramin al'amari ba ne isa suka ce al'akalu ƙiwamun badar shi cin abinci shi ke gina gangan jiki shi ke tsere jiki shi kuma aiki shine natija na an ci abincin ku lura amma mutum ya ci ya kwanta wannan ya yi asara abinci kulura ana buƙatar ya ci sai sakamakon cin sai a gan shi yana godiya ga Allah subhanahu wa annabi tsira da aminci ana su tabbata a gan shi kuma yake hadisi na Aisha ya kasance yana sallar dare har ƙafafuwansa su kumbura sai aisha radiyallahu ana ta ce ya rasulullah kai da yake kada gafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa ma ta'akhkhara sai ce afala akunu abdan shakura yanzu shin bana kasance bawa mai godiya ba kuma shi an gafarta wa kuma sai ya kwanta bacci ce yanzu ba zai gode ba akan godiyar ba zai gode ba akan abin da aka yi mishi kenan idan aka yi ma kana bukatar ne ka gode lura Allah ta'ala ya baka dama ka ci ka sha ka ji ɗanɗanan abin da ka ci ai sai ka gode godiyar shi ne sai ka tashi ka aiki sai ka tashi ka aiki kuma aiki akwai na zaune akwai na tsaye akwai na kishingide akwai duk aikin da kake bukata a kowane matsayi kake ci musulunci akwai aikin da za ka yi a shi karka ji an ce aiki a gode ka ji wannan da masu kudi aiki mm. kowa da kowa ake shi kun ga wannan ba karamin hadisi ne domin hadisi yana karantar da mu ta'amuli da halas manzanni an umarce su da shi mumini an umarce su da shi sun mazakarar rajuna sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum shi wannan mutumin yutilu safa yana tsawaita tafiya yana dogo tafiya ba tafiya ce ta yau ko gobe dogo tafiya ce to duk mutumin da aka ce maka yana kan halin tafiya doguwar tafiya ba ma a wancan lokaci ba ko a yau sai ka ga alamu tare da shi sai ka ga alamu tare da shi doguwar tafiya yanzu daga nan najeriya a jirgin sama kamar ka ce ina kamar india kamar china eh rasha duk ku maka ba Eh? dogon tafiya ce mana jirage nawa za ka bi jirage nawa za ka bi sannan yanzu ba daga menene jirgin ina zai ɗauke ka ka ce za ka tashi abuja ko wani jirgin masu lagos za ka tashi wani jirgin a ce kano ga tafiya ta fara ina daga mina ka je abuja daga abuja ka hau jirgi zuwa lagos ko kuma ka taka sayida ka bi wannan hanyar zuwa lagos sannan ka je ka jira zuwan jirgi jirgin zai zo ko an daga ko an ƙara awa hali dai na matafi da yadda kasa ana yana shiga hali a tafiyar mota haka ake shiga a tafiyar jirgin sama da saura to haka za a ga yunƙirin safara yana tsawaita tafiya ma'ana alamun tafiya ga sanar mirara a tare da shi asa gashin kan nan nasa ya yi bututu shine ash'af gashin kan nan nasa gaba ɗaya ka san kana kunni kana tsefa kai ne idan kana gani wani za ga ya yi tafiyar matsefin kan nasa matakin kan nashi yana cikin jaka amma bai da lokacin zaro shi kullum da ke ko aghbara gashi yi bututu a jikinsa gashi yi bututu ya waɗannan halaye da yake ciki ya tsili safara ash'asa biyu kenan aghbara uku kenan ya mutu ya dahi ila sama yana ɗaga hannayen shi zuwa sama haka yana mai kenan haka ake haɗa su ya mutu ya dahi ila sama yana ɗaga hannayen shi zuwa sama kaga yana addu'a kenan an so samu ne ka ɗaga su haka sama da ƙirjinka kaɗan kamar yadda muhammad ibn sharif al ya kawo a shirin wani hadisi na arba'un ka ɗan ɗaga su sama da ƙirjin ka ya ɗaga su hannaye yana cewa ya rab ya ubangiji ya mahalicin kowa da komai ya rab ya mahalicin kowa da komai haka yake cewa ku duba ku ga matakaiya da ake bi na amsar addu'a biya bisu kasancewan mutum a halin tafiya yana sawa Allah ta'ala ya amsa mashi addu'ahinsa ɗaya kenan ko kasancewar ya shiga wani hali na damuwa yana sawa amsa mashi addu'arsa nawa kenan kasancewar ya daga hannu duk alamun mutane na kankan da kai na ladubban addu'a da ke za a amsa wa mutum addu'a nawa kenan uku sannan gaba ɗaya ma bai kira sunan kowa ba sunan Allah ya kira kuma sunan Allah na arab wanda za ka ga galibin ayoyin alkur'ani mai girma da suke shikaito addu'o'i za ka ga suna farawa da rabbana rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وابعث فيما رسولا من ربنا ربنا ربنا ربنا, ربنا. لا تنسى amma ban da rabbana mun fi ifain min al'azabi wal anhum anan kabira kun lura da ke ko kar ka ɗebo rabbanoni nan ka je rabbana ajilla na kifana banda to duk kun ga ya buɗe da rabbana rabbana rabbana ya rab ya ubangiji ya rab ya mahalicci duk haka ya buɗe amma ga sababan da ke sawa a karɓi addu'a sun cika ga kuma abubuwan da ke hana a karba addu'a sun iso shine wa mat'amuhu haram abincin su haram abinci da yake ci haram subhanallah ko dai haramun ne fi zati shi zatin abinci haramun domin giya ce dauka yake ci ko naman kare ya dauka yake ci ko naman alade yake ci ina fatan kun fahimci wannan mutum ko mushe yake ci idan aka ce mushe yake ci kar ka manta fa hatta dabbar da aka makura kanta aka juyar da kanta ta zama mushi hatta dan akwai da aka bubbuge kanshi ya mutu ya zama mushi kullum da ke ko hatta akwai yadda aka daure ta ta kota yana kai aka watsa mata fetur aka banka mata wuta duk mushi sai zamana wa mat'amu haramu abin da yake ci ko da zama haramun ne li zati ko kuma haramun ne li kasbihi nemo shi da aka yi an nemo shi ne ta hanyar haramtacciya duk da tuffa apple yake ci ko yalo yake ci kun lura da kyau ko amma yana cin su ne da an kaga ai yalo shi a zatin sa halas apple a zatin sa halas ne naman rago da aka yanka da sunan Allah a zatin sa halas ne amma hanyar da aka samu fa haramun ko kuɗaɗe ne na sata ko na fashi ko na kaza da su ake ci ya zama na maƙamun haramun abincinsu haramun ne wa mashrabu haramun abin shansa haramun abin da yake sha haramun giya ce yake ɗauka yake sha amma an sanya mata suna nabi haka za ka ga suna kiranta da da larabci wai annabi ko ba za a kira ta da sunanta na yanka ba alhamur kullum da ke ko sai ga ana kiran sa musu dai da sunaye iri daban-daban ya zama na azatin sa haramun ko kuma haramun ne da kasbi so barodo yake sha kuna aya yake sha amma da wannan kuɗi da kuɗin haram da kuɗi ne na haram a ofin ko wani ya siya ba zai biya ba duk suna yi akwai wanda zai ce ta je ta dawo yana nan ta juya haka ta tafi shi kuma ya juya ya wuce wa mal basu haramun tufafi da ya sa haramun tufafi da ya sa haramun ko dai shi karan kansa tufafin haramun domin na alhariri namiji ko ba ya sa tufafin alhariri ku lura da ko ko kuma agogo ko zobe da ya sa na zinariya ne namiji kuma ba ya sa zinariya kaga wa sun haramun ko kuma kudin da ya je ya amfani da su duk na haramun ya je ya karbi ya je ya karbi kudi bashi da niyyar ba zai biya ba ko ya je ya damfari wasu ko ya samu kudade ta hanya ta haramu ya je ya sai kayan yasa ga wa mulbasu haramu wa guziya bil haram akwai sunayen abinci sunan abincin sabu sunan shi fito sunan abincin rana gada sunan abincin dare asha wa guziya bil haram kuma abincin da aka ciyar da shi na rana haramun to yanzu wanda ya tara waɗannan fa anna yustajabu la ta yaya za a amsa mashi domin cin haram yana hana amsar addu'a cin halas yana sanya amsar addu'a wannan ga wanda Allah yake nufa ta shiga rahama kullura ga wanda Allah yake nufa ta shi da rahama sai ya faɗa ka sai ya dawo amma Allah ta'ala ya ga dama sai ga mutum gaba ɗayan shi wa malbasu haram wa na shi haram kuma ya roƙi Allah Allah ya biya shi ba gaba ɗaya Allah ya kiyaye kuma ana ba shi can ne ana Allah ya tsare mu baki da saboda haka mu kiyaye abubuwa guda kamar haka abu na farko roƙon Allah ɗaga hannu lokacin roƙon Allah da mutum ya ƙanƙan da kanshi lokacin roƙon Allah wannan duk abubuwa ne da ke sawa Allah ta'ala in sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Tirmidhi da Ahmad Imam Ahmad kenan cewa inna Allah inna Allah hayyun karimun yasahi min abdi idza rafa yadihi ilayhi an yarudha sifra inna Allah hayyun lalle Allah ta'ala mai kunya ne Allah mai kunya ne karimun kuma Allah mai karamci nawa kenan yana da sifa ta kunya yana kuma da sifa ta karamci yastahi Allah yana jin kunya min abdihi daga bawansa idza rafa'a yadayhi ilayhi idan bawansa ya daga hannayensa biyu zuwa ga Allah Allah yana jin kunya an ya rudduha sifa ya dawo shi bawan ya dawo da hannayen ba komai a ciki Allah yana jin kunya haka kenan yana biya mishi bukatarsa isa ana daga a hannu lokacin addu'a kuma ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi da na duba daga cikin abubuwan da ake bukata ga wanda zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake jigo ne a wannan hadisi shine ya halas ya lazauci halas kada ya shiga cikin mutanen da halas a wurinsu shine abin da ya zo hannu haramun shine abin da bai zo hannu ba shi ka'ida a wurinsu shine abin da ya zo hannu shine halas ko giya ce ko mushi ne ko mai abin da bai zo hannu ba shine haram kaga mumini wannan ba ita ce sifarsa mumini wannan ba ita ce sifarsa mumini sifarsa ita ce nizamtar halas da nisantar haram wanda haram ta mai kanta ta mai tsatsa sai ka jena cewa yanzu a duniya nan waye za ka nuna min mutum ɗaya da shi halasa yake ci to ga wannan ta yi tsatsa a zuciyar shi rana ala qulubihim ما كانوا يكسبون mutumin da irin wannan ya mai tsafa bai ci yana ganin kowa haka yake yadda yake haka kowa yake Allah ta'ala ya tsare mu haka sai mutum ya nisanci halas kuma ya nisanci haram yana cikin manya-manyan sabuwa na amsar addu'a sannan lokacin da mutum zai yi addu'a ya gabatar da yabo da kirari ga Allah subhanahu wa aƙalla ya karanta fatiha ko abin da ya saba kan alƙur'ani sai ya biyo da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya roƙi buƙatarsa ba wa kawai zai ɗaga hannun shi ne kai tsaye ya yi ladabi mana alhamdulillah rabbil alamin ar arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in ya zo yin addu'ar kuma sai ya ladabi wurin addu'a ita kanta wurin addu'ar ya yi ladabi kada ya ce eh, ai shi Allah mahalicin kowa da komai ne ba abin da ke gagara shi ya ce zai hau kan dutse ya roƙi Allah kifi kun da kyau wannan ya yi ta'addi fi du'a ya yi ta'addanci a addu'a ko bai gaji sarauta ba bai da alaƙa da sarauta ya ga sarauta ta faɗi ya ce zai roƙi Allah ta'ala ita wannan ta'addi ne wannan ta'addi kullum da ke ko amma mutumin da yake kwaliki kwalin rafi an zo kamun kifi ga goran shiga komai zai shiga shi to ya Allah ga mu gare ka yi addu'a ai kaga ya kama asabar ko to abin da ake bukata shine mutum ya roki Allah subhanahu wataala da lubu ba Allah ta'ala ya amsa mana baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu